a yau dai za mu ga masu yi dan Allah kun ga manya-manyan gwasa kan fa eh ga mawaƙan arewan ko in ce ga mawakan afirkan da Allah ku bambance mana cikin waƙoƙin nan biyu ta wa tafi daɗi eh. mai iko gida ko dauji mai girma barko alamar al'amariya kuma ka zamo cijiji mai mana maganin mai kurji abdullahi babbar gayya kalan ta gani har hanji doji makazana mai girma saraki sannu da aiki ka raba mana taki aka tsanna ga wani zaki shi yake mana kirki zalla kuma yanayi mana aiki aiki zalla doji man wane adan kawane dojiman katsina wane shigo ka wane so dojiman katsina ka gagare su ga ko dojiman katsina ka iya zama kujerar iko dojiman katsina kai aka kira sarakin mako dojiman katsina kai ilimin ka yabu na boko dojiman katsina ka hada gidan ka ka hada loko dojiman ganin ka alfarma yanzu yau ka suna ku ne cikin gari loko ku rabbi ya yi wa fifiko maganar Allah mun gamsu tun daga dokaji wannan dai sai dai mu haɗa a comment section Haduman Sark and Waka TV